Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar asabar 17 ga watan satumba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel ɗaruruwan mayakan boko haram sun tsere daga wani dajin da ke arewa maso gabashin najeriya domin gujewa har-haren jiragen sama da cojoji ke kaiwa da kuma ambaliyar ruwan sama don neman mafaka a yankin tafkin chadi na jamhuriyar nijar kamar yadda majiyoyi suka shaida a kamfanin dillancin labarai na afp arewa maso gabashin najeriya na fuskantar hare-haren ta'addanci na tsawon shekaru goma sha uku da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu arba'in tare da tilasta kimanin miliyan biyu barin gidajensu rikicin da ya barke a kasashen nijar da chad da kamaru da ke makwabtaka da najeriya inda 'yan ta'addan ke ci gaba da zama a sansanoni a yankin tafkin chadi da ya mamaye kasashen hudu majiyar tsaron najeriya ta ce mayakan boko haram na barin dajin sambisa tun watan da ya gabata saboda ci gaba da fuskantar har haren bam a maboyarsu najeriya ta kuma samu damuna mai kyau wadda yawanci takan fara daga watan mayu zuwa satumba kuma ambaliyar ruwa ta afka kusan dukkan sassan kasar Sassan arewa maso gabashin Ukraine sun fara nuna shaida na mummunan mamayar Rasha a cewar masu binciken da suka sake samun dama bayan hare-haren Kib na baya-bayan nan wanda ya samar da nasara. Masu bincike sun sanar ranar Juma'a cewa sun gano akalla cibiyoyin azabtarwa guda goma da kuma wani kabari mai ɗauke da garawaki kimanin 450 a kusa da birnin Izium da aka kwato. Jami'ai sun ce har yanzu ba a tantance adadin waɗanda aka kashe a Izion ba, amma da yawa daga cikin garawakin suna da alamu na karaya, kuma an binne wasu da igiyoyi daura a wuyansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a wani taro da ya haɗa tsaffan jami'an amurka na da da na yanzu da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu a ranar juma'a a birnin washington an nuna matakar damuwa kan yadda ƙasar amurka ta koma bayan ƙasar china wajen raya manyan fasahohi da dama da kuma fuskanta wata makoma maras tabbas da sauran ƙasashe za su iya ƙalubalantar ta na tarihi wajen bunƙasa hanyoyin sadarwa da fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Cibiyar nazarin gasa ta musamman ce ta shirya taron ƙoƙarin da tsohon shugaban Google Eric Schmidt ya jagoranta. Manufar da aka bayyana ita ce don tabbatar da cewa Amurka ta kasance a matsayinta kuma cikin shiri don lashe gasar fasaha ta tattalin arziki daga yanzu zuwa shekarar dubu biyu da talatin, ke da muhimmanci don tsara makoma mai kyau. Daga mahalarta taron ra'ayin da ya fi rinjaye ne cewa damar da al'umma ƙasar ke da ita ta lashe wannan gasar na fuskantar barazana. Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen Afghanistan Ahmed Masood ya buƙaci al'ummar ƙasashen waje da su haɗa kai don samar da mafita ta siyasa don kawo ƙarshen mulkin Taliban yana mai bayyana wannan kira nasa a matsayin mafarin wani sabon mataki. Masahud wanda ke jagorantar kungiyar National Resistance Front NRF mai dauke da makamai da ke tayar da kayar baya a yankin Panshir da ke arewacin Afghanistan ya ce lokaci ya da za a yi kokarin dawo da 'yan Taliban kan teburin tattaunawa. Muna son haɗa kan 'yan ƙasashen waje da kuma faɗaɗa tattaunawa sannan a hankali. Hatta kai ga samar da taswirar makomar Afghanistan, in ji shi a wani taro a Vienna. muna cikin farkon wani sabon mataki in ji shi taron na vienna ya tattara 'yan adawa taliban kusan talatin waɗanda galibinsu suna gudun hijira ƙungiyoyi da dama da aka kafa a baya-bayan nan a wajen afghanistan ba su ji daɗin halin da ake ciki a ƙasar ba in ji masu Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Kamar saurare barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a bari ya huce wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabo madalla murtala barka da asuba barka ka dai alhaji baba ya kuma makeri da fatan an tashi lafiya lafiya kalau kai ka kwan biyu baka shigo wannan zaurin ba <laughs> wallahi gaskiya ai ka san yadda abubuwan suke kan mutum dan yi balaguro eh. amma kaga gashi gashi yau na shigo wannan gaskiya eh. gaskiya to ya mutanen sokoto ko abuja to mutanen najeriya za ka tambaya gaba daya lalle dai ka yawa duk suna nan kalau <laughs> har da na gana gaskiya su ba su da can lafiya kalau <laughs> yawa yawa to malam murtala ko za ka iya dan bamu wani abu da za ka iya cewa shi ne dauke ba hankali a cikin wannan mako eto eh abin da ya fi jan hankali baba shine kasan san a rasuwar sarauniyar ingila wadda kusan za ka ga kusan ko'ina ma a wuraren tattaunawa a kafafen sada zumunta hmm. wato shafukan intanet da sauransu eh. kusan shine babban labarin da ya mamaye kafofin ko'ina eh, kaga a ce kamar wani babban rashi ne aka yi musamman kasancewar irin daɗewar da ta yi a kan karagar mulki tun najeriya ba ta ƙasa har ta kasance ƙasa eh. haka yadda yake ta yi zamani da tsofaffin sarakunan da buka ji labarin su kwarai da gaske ta kuma yi zaman da shugabanni da yawa so kaga sai dai yanzu lokaci ya yayi hmm. wato wannan maganan da kake yi shi na tuna kaga a gada muna da wata kabila mai karfi da wato idan aka ce ba shirya makoki wannan kabila tana da kokari da ake kira asanti to shine ka san wasu maganin jan ido ne amma wasu kuma su ɗauke shi kamar wani abin ba'a wata ta fito ta bidiyo take cewa wannan makokin da za a yi na sarauniya tura wannan aka kyale su ba za su yi makokin nan yadda ya kamata ba so tana kira babban sarkin asanti otunko ya shiga ya je karɓo makokin nan sai makokin saboda za su yi makoki ne ah, da gaske <laughs> to nan kuma kasan baba wato ana samun mabambantan ra'ayoyi kasan akan komai za a sami ra'ayi ya bambanta gaskiya wato nan wasu suna duban wato cewa an yi babban rashi hmm. wasu kuma a'a suna duban lamarin ne ta yadda ita saroniya ko kuma hannun da take da shi ko kuma irin rawar da ta taka wurin tun daga sha'anin aikin bauta lokacin da aka bautar da 'yan afirka da kuma mulkin mallaka wanda wasu suke bayyana ra'ayin cewa da ba don da watakila suka yi wa kasashenmu na afirka mulkin mallaka ba da yanzu ci gaban kasashen namu ya fi haka eh haka inda wannan kan da wannan na'am to amma kuma a bangare daya kamar da na faɗa ma wato kafafen sada zumunta na intanet kamar su fashe nan a najeriya shi kuma abin da na ga wasu suna kira suna kira ga shugaba muhammadu buhari cewa to ya tabbatar da fa duk abin da za a yi to ya tabbatar da yana birtaniya saboda mi saboda sarauniyar ingila uwa ce ga najeriya don haka najeriya da da gado ga uwarta da ta zambabu saboda haka shugaba buhari ya je karɓo wa 'yan najeriya gado su <laughs> ya kawo musu <laughs> sannan bangare daya malam yanzu haka ana nan ana rarraba wani turmin atamfa da yake da hoton sarauniya a kafafen sada zumunta da sunan ashobe eh. wai mutane na cewa a za a saka kuma alhakikanin gaskiya abin ya wuce kamar nishadi kawai misali yadda mutum ke tunani haka <laughs> to eh an ce akwai wasu tawaga da suka ce lalle lalle za su je wurin wannan jana'izar kuma yanzu haka na ji wasu sun shirya cewa lalle za su je jana'izar. din to ma dalla sai mu ce Allah ƙara hakuri kuma Allah sa shi wannan sabon shugaba da zai zo ya taka rawar gani fiye da ma abin da mahaifiyarsa ta yi to amin sun amin haka muke addu'a baba To da azu na ji ka ce akwai wata ta'aziyya da za ka yi ko wace irin ta'aziyya ce? eto eh to baba rashi ne za a ce an yi a gidan watsa labarai musamman a jihar sokoto da ke hmm. arewa maso yammacin najeriya inda muka yi rashin ɗaya daga cikin daɗaɗɗu kuma wato shahararrun masu shirye-shirye wato hmm. ibrahim ahmad isa wanda tsohon shugaba ne na gidan rediyon rima gabaki ɗaya kare san irin sunan da gidan rediyon rima na sokoto tun haka yake ndc ne ake cewa yau wato ibrahim ahmad isa na ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan shi wanda kusan ya fara ne tun daga mai shirye shirye-shirye har ya kai shugaban wannan gidan rediyo kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wato jagoranci fitowa da shirye-shirye da waɗanda har yanzu suna hmm. yin tambari ba wai a jihar sokoto kaɗai ba a duk a arewa maso yamma Ah, musamman ah, shahararriyar wasan kwaikwayon nan ta yau da gobe da kuma zauren mai unguwa wanda shi ne ma ya kirkiro shi kuma shi ne yake zaman magaji a cikin shirin duk wanda yake jihar sokoto da ma makwabtanta ya san da waɗannan shirye-shirye so allah ya mai rasuwa shekaran jiya ya yi murabus amma kamin murabus ya murabus a matsayin daraktan wayar da kai na ma'aikatar watsa labarai ta jihar sokoto to kuma sai shekaran jiya da bayan fama da doguwar jinya allah ya mai rasuwa so ah, muna a madadin ah, dukkan wato ma'aikatan muryar amurka muna mika ta'aziyar mu ga 'yan uwa da iyalai da dukkan wato ah, 'yan jama'ar jihar sokoto dangane da wannan babban rashi da muka yi tare da fatan allah ya gafarta wa ibrahim ahmad isa mai ji kansa allah ya sa ya huta allah ba da hakurin jure wannan rashi to amin sun ma'anin baba.

lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila bari mu shiga kai tsaye a cikin gaisuwar sada zumunci na a bari ya huce. Daga nan zan faru da wannan sako da ya fito daga Aisha da Airo matan Yusuf mai leda gololo a jihar Bauchi. Suka ce salam BOA Hausa ku ba mu dama da mu gaida gambo da iyani matan malam malam mai zanen hula gulolo da Amina da Amina matan kaule maina gulolo da binau da rabi matan salih mai kwakwa gololo da anti da halima matan muhammad dami gololo da kuma matan rabiu datti mai kayan miya gololo da talatu yar malaysia matar muhammad awaisu kafinta gamawa da anti grace alihiri abdu da fatan kuna lafiya sai kuma wannan sakon da ke cewa fili a bar ya huce ina gaida barista sani adamu bajoga cso na gwamnan gombe da husaini dangote karasuwa da sani mai lange-lange da kuma ibrahim sd kuswa zaria da alhaji muhammad abdullahi dan kasa ashaka da alhaji haruna wakili kai gama jalingo ashaka da ahmad garba ashaka da gimbari muhammad sangaru da alhaji yahaya wakilin sangaru da adamu gadara sangaru da datti mai inji sangaru da ahmad mai ruwa sangaru da lade bage mai shayi sangaru da arke tsohon soja sangaru da adamu isawa sangaru da yata umar khairi baffa haruna bajoga da mahaifina alhaji haruna daba da kuma daukace 'yan kungiyar bajoga east consultative forum daga baffa haruna bajoga to da fatan kun tashi lafiya to baba bari mu tsallaka kasan an ce doka daga gida take farawa bari mu tsallaka sakkwato birnin shehu inda za mu miƙa gaisuwar sashen hausa na muryar amurka zuwa ga aminu ya'u na bayan uba sai kuma mudassir binanci da bilyaminu umar na kasari sai abdulaziz mr kunya da hajiya inno kofar marke sai abdulkadir sarkin hurumi da sanusi malami yar saki da kuma aminu dan inna mai nika gandu akwai kuma nazifi ibrahim ruggan malam shagari duka a jihar sokoto sai a jihar kaduna akwai awwal usman kaduna idan muka tsallaka jihar plateau kuma gaisuwar sashen hausa na muryar amurka zuwa ga ibrahim musa wada barikin ladi da yan uwansa aisha musa wada barikin ladi da kuma zainab musa wada barikin ladi sai kuma bashir tela lafiyar bare-bare da ado salati goma ga annabi rijau da kuma matansa jamila da fati gaisuwar a bari ya huce zuwa ga manan dan inna kadisau da jeti love a jikan duna sai usaini dan gwate karasuwa da salihu mai shinkafa song a jihar adamawa haka kuma ga gaisuwar sashi hausa zuwa ga shehu adamu rijau da tukur harka tsohon garin rijau da dan magaji kafinta Lulu a bodin gajiyar Sokoto da kuma Rilwanu mai akwai shi ma bodin gajiyar Sokoto da injiniya mai gero makeri kwanta gora sai Hafizu Balarabe Gusau a jihar Zamfara da kuma Rilwanu Ibrahim London Wuba sai baban Yusura Gusau shi ma a jihar Zamfara da Muhammad Salihu Kauran Namoda a jihar Zamfara da fatan dukkan su sun wayi garin yau lafiya kuma za a yi karshen mako lafiya. To Murtala kamar yadda mukan ce komin kirkinka ba za ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba a don haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga mahmud salu kauran na moda jihar zamfara ya ce da farko ina gaida masu gabatar da wannan shiri mai farin jini na abar ya huce sai kuma mahaifina alhaji salu mai gyaran agogo kauren na moda da matata sadiya badamasi wato mama abdulsalam sai kuma chairman abdu tsohon masinja na gtc kauren na moda da liman sani bigire mai walda kauren na moda da usaini dangote karasuwa da malam abu kaura mutum abin tsoro ne da alhaji nasiru zona gra kauren namoda da ibrahim sd kusfa zaria da lawal hambali dan silba da kuma ado salati goma ga annabi rijau da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa ƙauren na moda da baffa haruna bajoga sai kuma isa lawan girgir da malami kura garin sarkin noma jihar yobe da daukacin 'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe ku mamun salu ɗauren na moda to da fatan dukkaninsu sun tashi lafiya to allah ya sa haka amin sun ma'ana sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan Put my life wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne baba makeri ina dauke da wata tsaraba amma fa sai kai hakuri ah, wannan karon <laughs> na yi hakuri to shi eh, <laughs> na yi hakuri na kyale bare bare na kyale bare bare su huta tukunna a kamin in juyo don in na sake juyowa gare su to ba za ta yi daɗi ba amma dai a ah, yanzu eh. na dan ba su hutu ne dan lokaci labarin da zan baka labarin wani labarin wani dan gane ne to eh kana ji na ko labarin wani dan gane ne gaskiya turawa afirka eh, <laughs> to yanzu dai ko dai ko dai su ne dai menene dai yanzu barin gaya maka abin da wato wani saurayi ne matashi haka na'am saurayi ne matashi ah, sai irin baya zama gida irin haka nan kullun yana wurin yawo nan baya nan baya nan ya zama ya ma daina kwana gida gaba daya ba mahaifinsa ya yi yawwa mahaifinsa ya yi yayi ya zaunar da shi gida to yana ta neman shawarwari ranar suna zaune a majalisar su hmm. tare da abokanin shi irin ya manyanta haka an zama dattawa Allah sarki shine sai ɗaya daga su yake bashi shawara cewa wane ina ga abin da ya kamata shine eh. gaskiya ka aurar da wani in kai masa aure ana tunanin in Allah yadda zai zai zai zai yi hmm. aka zo sai aka zo aka ce a nemi na a nemi na sai ɗaya daga cikin sai ce kai bari ina da ɗaya wanda zan baka kuma gaskiya za mu karfafa wannan dangantaka ka san irin mutanen da ka san hatta da abinci eh, tare ake ci kwarai kuwa ba a so zumuncin nan ya katse yawa a ina kuma har yanzu sun tunda sun taso a cikin shi yanzu haka zaka ga in kana cikin irin yankunan karkara zaka ga datta wannan an fito da abinci na wannan gida da wannan gida da wannan gida su haka ne an hada zumuncin nan gaskiya eh sunan ɗaya sai cewa ne bari mu ƙara ƙarfafa zumuncin nan kawai bari abawa ne wanci ya kace ko shi kenan to irin kyakkyawa ce ranan sai aka gaya wa yaron cato ana so wanci kana son wanci ya ce a yana so kwarai da gaske to ka je ka yi ka nemo kuɗi ka zo ka zo ba ai baban yana so ne ya dan fara tura shi kan turba kuma haka aka ba shi shawara hmm. sai ya fara kawo kayayyaki yana kawo kuɗi yana kawo kuɗi ana ana ana a sai wannan a sai wancan a sai wannan a sai wancan mm. a ranar sai kuma barikin sai ta dan motso shi sai aka fito da wannan abin da da wannan abin da ake cewa wai ana samun kuɗi a na'urar a yanar gizo din nan da ake yi eh, ba su yan faɗi sunan da turanci wani abu yawwa eh, to ko dai wani abu nan ne yanzu ka san ana ana cewa zai fashe in ya fashe zaka ga wai kowa zai yi kuɗi kowa zai yi kuɗi yanzu abin da ake yi abin nan yawwa to shine sai ga ah to yana son ya sa abin nan kuma an ce lokaci takaitacce ne sai ya ce mu ko a gane ka san muna kira wannan abin sakawa a to to eh, ya hudin nan shi ne ke so ya saka hmm. yawwa to shi yake so yake so yana so ya shiga ba kuɗi yake to ina zai samu kuɗin da zai yi wannan sai a ah, kai ai ya ta kai ya ta tara kuɗi an yi kaya an yi komai kuma an kai gidan waccan shi ne sai zo ce baban shi gaskiya shi ya fasa auren nan ya ce ka fasa ya ce ya ce to lallai yana tabbatar maka in ba uwayen yaren suka fasa ba hmm. kuma kuɗin shi yake so ya ce to in ba uwayen da suka ko sisin kuma ba za ka samu ba <laughs> ya ce to shikenan bari ai shi shi sai ya san yadda zai yi sai ya je ya ci wake ya ci abin nan awara ya ci wani abin da ka sai yana burkuta ciki sai ya ci eh sai to ya san akwai lokacin da shi baban shi yakan je aikin yamma so su suka riga baban zauna a wurin sai zo kawai nan inda suke zaune kawai in ga maka sai ko ya yi ta sheka rihi ya yi ta sheka iska kai ga bodari nan ka gane eh ga bodari ka gane to eh. da uban yarinyar da sauran mutanen sai kowa ya banza da shi ya shiru kowa ya banza da shi Hmm. ya yi ta yan zage-zagen shi ya yi ta hmm. yan wasu kalamai dai wanda za a ce dai wannan yaron ba yaron kirki ba ne don haka mun hmm. fasa bashi ya wai shi ne yake sofa shi ne kawai yake sofa ya yi ta shirme shi ba wanda ya tanka shi to da ya dai an kyale sai ya zo sai ya dan kintaci wajen bangaren da surukin nashi yake sai ya sa hannu a biyu sai ya haka ya daga nan daga nan har zuwa nan duka Allah ya kwashe muku albarka. Eh, wato shi dai burani dai kaga ya bata wa uban rai a fasa auren a fasa auren sai uban sai uban yawa sai uban yare ya dago kai sai ya kalle shi yace yace wani ya ce. duk abin da za ka yi ka je ka yi auren nan sai an yi shi ba a fasawa duk abin da kake je ka yi ba za a fasa ba eh sai an yi shi da dan gane ya dawo in gaya maka sai ga babu uwar bari dole dai ya hakura <laughs> ya bar Allah. <laughs> To sai je matar ita bayar gaje ke? Eh a to kai ku ai to mata da yan Najeriya ce ana so ta dan yi masa hankali ne shi yasa aka aka ce ta wani hada shi da yan Najeriya. Ai kasu gane ai kasa ai shugabanci gaskiya ne ai ko kar kar kar ku yi abin nan kar ku yi butulci shugabanci gaskiya ne. Eh na yadda na yadda kasan san akwai abin da ake cewa wato taurarin Afirka kenan a kasar riga da ita ke yawa jagoranta ana biyowa baya. Ita kuma Najeriya ka san <laughs> amma dai ka san ita ko Najeriya yanzu uwa ce ko ka san Najeriya eh, uwa ce. Eh bai ba da mama ba haka. <laughs> To Murtala daga daga malama Juli tana daga mana hannu a don haka bari mu dakata a don sai kuma sabon mako yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington muke muku sallama a huta lafiya salamu alaikum. kama shi a rage rigima ba ka da matu da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kudinka a hannuna kuma sa kaya a cikin matu <laughs> an kama shi manajan rigima ba abin da idame shi san kankan ba kama shau daban yan daɗi kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kama shau mun cinye kuɗin kama shau me mun cinye kuɗin kama shau ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kama mugun bawa ba abin da idame ka Wannan shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe lake sallama da ku a wuni lafiya. Ba abin da idame shi. In za ka tafiyar kuma mil goma kudin mil biyar ai zai baka. Ba abin da idame shi o oh, ɗan kamashin mugun ba! Ɗan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi. gamashau